أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina wanda kuma ya dace da ranar ashirin da tara ga watan biyar ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas bayan miladiyar annabi isa domin ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan yan uwa suna bin mu mun tsaya ne cikin tafsirin aya ta ɗari da da biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin za mu ƙara maimaita karatun surar domin mu cike a inda muka tsaya daga nan sai mu ci gaba na'am Allah ya ce mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ubangiji ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan bab wa man ahsanu dinan babu wanda ya kai wannan mafi kyan addini mimman aslama wajhahu lillah fiye da wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah a jiya muka faɗa cewa hakan ibaratun ce anil ikhlas wato ibara ce da take nuni zuwa ga ikhlasin wanda yake irin wannan bawa wanda ya zamanto irin wannan bawa wa huwa muhsinun alhalin yana isani alhalin yana mai kyautatawa malamai suka ce abinda ake nufi da isani anan wadan shine an ya kuna muttaba ya zamanto mabiyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wattaba millata ibrahima hanifa kuma ya zamanto yana bin tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake miƙaƙƙen tafarki akan tauhidi wanda ya karkace ma bangaren shirka wannan shine ma'anar hanif din kenan Allah ta'ala ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya riƙe annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin badaɗayansa, idan aka ce badaɗai ana nufin wanda ake so fiye da komai irin soyayyar da babu irinta domin khalilan ɗin kamar yadda muka faɗa muka ce asalin kalmar khalil da kalmar hulla ne wanda kuma kalmar hulla abinda take ɗaukan ma'ana shine tamul muhabba cikar soyayya irin soyayyar da babu irinta a jiya muna tattauna me yasa ubangiji mai girma ɗaukaka yake son annabi ibrahim alaihi salatu wasalam irin wannan so mai tsada shine muka ce wasu daga cikin malamai suka ce saboda duk umarnin da ubangiji ta'ala ya ba wa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam to ya kasance yana cika wannan umarni din shi yasa Allah ya yabe shi a ayin da ke cikin suratul najm wa ibrahim alladhi waffa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wanda ya kasance allazi waffa ya cika umarnin ubangiji mai girma ɗaukaka wasu kuma daga cikin malamai suka ce hakan ya samo asali ne saboda irin jarrabobi da ubangiji ta yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi kuma ya kokari ya cika waɗannan jarrabobi din shine Allah ya bashi wannan matsayi da wannan martaba din kamar yadda ayoyin da ke cikin suratul baqara ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna labarin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ubangijinsa mai girma ɗaukaka ya jarrabe shi bi kalimatin da kalmomi a yare irin na alqur'ani akan ce kalimat tare da wato akan ce kalimat ana nufin yana ɗaya daga cikin yana ɗaya da ɗaukan ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu lafazin kalimat a yare irin na Alkur'ani ko a yare na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukan ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu akan ce kalimat ana nufin kalimatu shar'iyya kalmomi da ubangiji ta'ala ya shar'anta kalmomi da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin na alqur'ani waɗannan kalmomi da muke karantawa su ake kira da suna kalimatu shar'iyya dan a cikin su ne ubangiji mai girma ɗaukaka ya shar'anta dokokinsa ya halatta halal ya haramta haram sannan kuma akan ce kalimat ana nufin kalimatul qadariyya abubuwa da ubangiji mai girma ɗaukaka yake iya kaddara wa bawa a cikin rayuwarsa sawa'un masu daɗi ko waɗanda suke ba masu daɗi ba su ma akan kira su da suna kalimat ayar da ke cikin suratul a'raf ubangiji ta ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka mai girma ɗaukaka sun cika in labari za su baka labari ne mai cikakkiyar gaskiya in kuma hukunci za su ambata maka hukunci ne mai cikakken adalci shine ma'anar sidqan wa adalan din kenan ai sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam hukuncin hukunci ne na adalci labarin labari ne na gaskiya waɗannan kalmomi da ake nufi su ne kalmomi na shari'a amma a wannan ayar da ke cikin suratul baqara da ubangiji ta ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin malamai suka ce abinda hakan yake nufi da suna bi aqdari abinda hakan yake nufi ta fuskar ma'ana Allah ta'ala ya jarrabi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da abubuwa na kaddarawa Allah ta'ala ya masa kaddara iri iri ya jarrabe shi da kaza ya jarrabe shi da kaza kamar yadda ajiya muka yi bayani to saboda haka wannan dalili sai ya sanya ubangiji ta'ala ya so shi shi sa ayat da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce da shi inni ja'iluka linnasi imama zan sanya ka ka zamanto kai ne shugaban mutane ba wai ga magarin mutane ba a'a ka zamanto kai ne shugaban mutane masu jin tsoron Allah da haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam imamul muttaqin ne shugaba ne na masu jin tsoron Allah abin da zai nuna maka cewa ba dukkanin gama garin mutane bane annabi ibrahim yake shugaban yake shugabantar su waɗanda ake nufi da mutane a cikin ayar su ne masu jin tsoron Allah ai annabi ibrahim a cikin ayar ya roƙi Allah ya ce wa min zurriyati ya ubangiji mai girma ɗaukaka zuri'ata ma ka sanya su zaman wa gabanin mutane Allah ta'ala ya ce da shi la yanalu ahdi az-zalimin a wata qira'a la yanalu ahdi az-zalimin wato alƙawari na baya shafar waɗanda suka zamanto azzalimai ashe a cikin zuri'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam za a samu mutanen da suke masu imani za a samu mutanen da suke ba su da imani saboda haka wannan karama tasa wannan ɗaukaka tasa wannan honorin ɗin da ubangiji ta'ala ya bashi digirin girmamawa da Allah ta'ala ya bashi to ba zai taɓa shafar ‘ya'yansa waɗanda suka zamanto mutanen banza ba ba zai taɓa shafar zuri'arsa waɗanda ba su imani ba waɗanda suka yi imani da gaske su ne kaɗai al'amarin zai shafe su shi sa za mu ga a wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya mana wato ainihin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yanda ya zamanto shugaba na al'umma shugaba abun koyi na al'umma saboda imaninsa saboda takawarsa saboda haƙurinsa bisa ga kaddara ayat da ke cikin suratul nahl ubangiji ta'ala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen Haƙiƙa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance umma ne idan aka ce al'umma idan aka ce umma a cikin wani larabcin ana nufin al-imam al-muqtada bihi wato shugaba wanda ake koyi da shi saboda haka annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kana ummatan ya kasance shugaba ne shi wanda ake koyi da shi qanitan lillah mai tsananin bin Allah domin alqunut abin da yake daukan ma'ana shine at-ta'a bin Allah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah kaga qanitatin kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara gaba ar yace ay muti'atin li rabbihinna wa muti'atin li azwajihin qanitatin din mata ne waɗanda suka sance suna bin ubangijinsu kuma suna bin mazajensu kaga alqunut abin da yake daukan mana shine da'a shi yasa a wani wajen ubangiji ta lace wa qumu lillahi qanitina ku tsaya kuna masu biyayya ga ubangiji mai girma ɗaukaka tsayin daka bisa ga ɗaya daga cikin tafsiran da malaman suka yi wa suka yi wannan aya din wasu ka fassara alqunut a cikin wa qumu lillahi qanitin da cewa shine as-sukut yin shiru a lokacin sallah wa qumu lillahi qanitin ay wa qumu lillahi sakitina kuna shiru ba a magana ana cikin sallah to shine ma'anar qanitan lillah ya kasance mai tsananin da'a ne ga ubangiji mai girma ɗaukaka hanifan wanda yake tsaye akan tauhidi baya karkata zuwa ga shirka wa lam minal mushrikin bai zamanto cikin mushrikai ba al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin littafin sa na sahihi yake cewa haddathana sulaiman ibn harb قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن lokacin da Mu'az dan Jabal ya je kasar Yaman bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika shi kasar Yaman da ya tashi zai wa mutane sallar asbahi salla bihim subha ko sallar subha bihim Mu'az dan Jabal ya yi wa mutane sallar asbahi sai ya karanta wannan aya a cikin karatunsa na sallar asbahi ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا da ya karanta wannan aya din sai ta shiga cikin zuciyar wani sai wani ya ji daɗi yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya yabi annabi ibrahim ya ce kuma ya rike shi a matsayin masoyi wannan abu ne na jin daɗi kaji an ce ga wani ubangiji ta'ala yana son sa fiye da kowa a cikin rayuwa wannan zai iya tsima mumini saboda haka wani da ya ji an ce wattakhadallahu ibrahima khalila ubangiji ta'ala ya rike annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin masoyinsa da yake so fiye da kowa sai ya buɗi baki ana cikin sallar yake cewa laqad qarrat ayn ummu ibrahim kai idanuwar babar annabi ibrahim ita na ji daɗi ana wannan babarsa ta yi farar haihuwa kenan saboda jin daɗin abin da aka fara? wato kaga wannan yake nuna maka babban matsayi da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake ci sannan kuma wannan yake nuna maka cewa idan ana son mutum irin soyayyar da babu irinta akan iya rikarsa khalili shi sa hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa da yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma khatabahum fi akhir khutbatin khatabaha lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu khutba hutuba ta ƙarshe da yayi a rayuwarsa daga nan bai ƙara yin hutuba ba ku tsaya ku ji sakon da manzo Allah ya ga ya sahabbai da ya tashi barin duniya qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace amma ba'du bayan haka ya ku al'umma ayyuhan nas ya ku mutane falau kuntu muttakhizan min ahli al-ardi khalila wallahi da ina da dama da zan riki wani a cikin mutanen da suke ban ƙasa a matsayin abin da nake so fiye da kowa a cikin rayuwata lattakhastu ababakar ibn abi quhafa ta khalila da na rike abubakar dan abu quhafa a matsayin abin da nake so fiye da kowa a cikin rayuwa yace walakin sahibukum khalilullah sai dai ni mutumin ku ni abokinku ku kalla yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da sahabbantaka tsakaninsa da abokin tsakaninsa da sahabbansa shi abokinsu ne su ma abokanansa ne walakin sahibukum ni aminunku ni abokinku khalilullah wato wanda ubangiji mai girma ɗauka yake so ne fiye da kowa wannan hadisi yana nuna mana martabobi guda uku martaba ta farko martabar sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda irin yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake matukar kaunarsa shi isa shi isa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama man ahabbun nas ilai wa ka fi so a cikin mutane ya ce minan nisa aisha a cikin mata wadda na fi so ita ce na na aisha radiyallahu anha ba. wa minan rijali abuha dan bakin ciki ka mutu a mazan kuma babanta aka fi so saboda ta, a mata ita a maza kuma mahaifinta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nassanta a cikin hadisi haka aka taɓa samun rashin fahimtar juna tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umar wata rana suka samu matsala kuma sayyidina Abubakar Siddiq shine wanda yake wato ainihin ne gaskiya sayyidina Umar ya masa kuskure sayyidina Umar ya tashi ya taka kafa ya tafi gidan sayyidina Abubakar Siddiq ya bashi hakuri shi kuma ya dan dau zafi saboda haka sai ya kawo ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina Umar din da ya kuskura shine ya zagaye wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman a nema masa alfarma a ba sayyidina Abubakar hakuri maimakon a ce je ka ba komai a da masoyi ka taba sai da manzo Allah ya masa inkari sai da ya masa fada ya gaya masa cewa yaya za ku ringa taba min abokina sayyidina abubakar siddiq din nan lokacin da na fito na ce ina da awar imani duk cikin garin makka shi ya fara yin imani da ni a lokacin da ku karyata ni shi ya fara yin imani da ni ba wanda ya kashe min dukiyarsa a cikin rayuwa irin yadda sayyidina abubakar ya kashe min dukiyarsa hal tari tariku li sahibi mazala ce za ku kyale min abokina ya sarara ko ba za ku kyale min abokina ya sarara ba haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama cuta kai masa tsanani ya kasa fitowa yau mutane sallah da aka zo aka ce masa ya rasulullah ga lokacin sallah ya za a yace muru ababakar fa yusalli bin nas ku umarci sayyidina abubakar siddiq ya je wa mutane sallah wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattauna yace je ki wata shekara ki dawo manzala yace mata je ki wata shekara ki dawo tace ya rasulullah in na da ban same ka ba fa kana nufin ai ajali zai iya yiwa karshen ta mu kai shekarar karshen ta ba za mu kai shekarar ba in ni na kai shekara kai baka kai shekara ba wa zan samu yace akwai sayyidina abubakar ki samu sayyidina abubakar wannan yake nuna maka falalar sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda yana daga cikin abin da yake fito da ma'ana a cikin wannan hadisi shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zamanto masoyin Allah dan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace lakin sahibukum khalilullah sai dai abokin naku masoyin ubangiji ta'ala ne wanda Allah yake so ne fiye da kowa shi yasa muka ce a jiya wannan martaba ta kulla ubangiji ta'ala a bayinsa hatta annabawan da suke cikin bayansa mutum biyu ba wannan matsayi daga sayyidina abubakar daga sayyid ah, daga ah, annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan aya da ke cikin suratul nisa ta nassanta kullar sayyidina ibrahim alaihi salatu wassalam allah ta'ala ce wattakhadha allah ibrahima khalila sannan a wannan hadisi da ke cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya nassanta walakin sahibukum khalilullah haka a wata ruwaya din yace inna allaha takhazani khalila ubangiji mai girma daukaka ya rike ni a matsayin abin da yake kauna fiye da kowa kamar takhaza ibrahima khalila irin yanda ya rike annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin wanda yake kauna fiye da kowa saboda haka wannan gabar tana nuna mana martaba sayyidina abbas eh, sayyidina ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da kuma martabar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na uku wannan hadisi da yake gaban mu yana nuna mana matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jumlace dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira su da cewa abokinsa ne su ba wai su kadai ne suke tsama da cewa su abokanan annabi bane ba dan ka san akwai bambanci kana abota da wani baya abota da kai ka iya yiwa kana abota da wani shi kuma baya abota da kai amma cikar abotaka shine shi ya bada shaida cewa kai abokinsa ne kai ma ka bada shaida kai abokinsa ne wannan an samu cikar abotaka kenan kamar yadda alaƙar take tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama da ubangiji mai girma ɗaukaka ta iya yiwa ka so mutum bai soka ba amma cikakkiyar ƙauna ita ce ka so a soka. kai abinda ma ya zaman zamantowa ƙauna a fara cewa ana son ka kafin kai ka ce kana so wannan shine abinda Allah ya nassanta akan sabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ayin ke cikin suratu Ali Imran Allah ta'ala ya ce fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaga inda ubangiji ta yi yuhibbunahu wa yuhibbuhum su suke son sa sannan yake son su to wannan sai a ce dama is common amma sai Allah ta'ala ce yuhibbuhum shi yake son su dan a nuna maka matsayinsu sai da Allah ya fara nuna yadda yake son su sannan sai ce wai na su ma suna son sa shi yasa duk inda ka dauki ayoyin da suke magana akan martabobin annabi sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama zaka samu cewa ubangiji mai girma dauka sai ya fara nuna matsayinsu a wajensa kafin shi ya faɗi matsayinsu a wajensu haka a ayoyin da ke cikin suratul bayyina ubangiji mai girma daukaka yace radiyallahu anhum wa rabu an bai ce wa rabu anhu wa radiya anhum ba a'a radiyallahu anhum Allah shi ya fara yadda da su sannan sai ce me wa radu anhu su ma sun yadda da shi haka duk inda ka ba a cikin alkur'ani za ka rinka ganin wannan martaba za ka rinka ganin wannan matsayi na sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya ta gaba Allah ya ce me ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ولله ما في السماوات وما في الارض كما كسني cewa abin da ke cikin sammai guda bakwai da abin da ke cikin ƙasai su ma guda bakwai lillahi mallaka ne na ubangiji da girma ɗaukaka a wannan aya da ire da ta makamantanta a cikin alkur'ani sau da dama ubangiji ta'ala idan ya tashi ambatar kalma ko suna na samawat yana tasu da siga ta jam'i amma sunan ƙasa sai ya kawo siga ta tafridi akan ce samawat akan ce al'ard kamar yadda anan yace walillahi ma fi samawati wa ma fil ard walillahi mulku samawati wal ard haka sau da dama Allah ta'ala yake faɗa shine sai malamai suka ce idan ka ɗauki faɗin ubangiji ta'ala walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wawun da ke cikin wa ma fil ard ita ce aqifa alal wato akan abin da ya wuce a baya abafi ne akan kalmar samawat din irin yadda sammai din suke da yawa suke da jam'i to haka su ma al din suke da jam'i amma siga wato ainihin balaga ta alqur'ani tunda balagar alqur'ani kimma ce akwai tasriful alfaz tasriful ayat idan aka zo aka ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardina wannan babu salam sarrafa harshe cikin zance amma sai aka ce maka walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kaga salam sarrafa harshe kenan can an ambaci jam'i nan an ambaci tafridi kuma tare da cewa tafridi din ma'anar jam'i yake dauka walillahi ma fis samawati wa ma fil ard kuma ka sani cewa dukkanin abin da ke cikin sammai guda bakwai da abin da ke cikin kasai guda bakwai mallaka ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka ba wanda ya tarayya da shi cikin mulkinsa ba wanda ya tarayya da shi cikin sarrafa waɗannan abubuwan kuma idan Allah ya tashi hukunta al'amari akan waɗanda suke cikin sammai ko akan waɗanda suke cikin ƙasai ba da wanda yake shawara ba wanda ya isa ya hana shi tabbatar da hukuncinsa akan wanda ya ga dama ka ɗauki mutuwa mana idan ubangiji ala ya kaddara ajalinka ya zo akwai wanda yake shawara da shi ko kai da kake da ran ba a shawara da kai a ce maka ga lokaci ba a shawara da kai saboda a nuna maka cikakkiyar mallaka kai baka isa da kanka ba kai wa bawa ne wanda kake abun juyawa a lokacin da aka ga dama shi yasa ba a gaya maka ajalinka ba ba a gaya maka samunka ba ba a gaya maka rashinka ba a lalibe kake yi a cikin duhu yanzu ka iya fita kana ta bituwa cikin sauki sai Allah ta'ala ya buɗe maka sai kai ka samu wannan ganin damar ubangiji ta'ala ne ka iya buta ka sha bakar wahala ka da kun baka samu ko sisi ba wannan dukkanin su ganin damar ubangiji mai girma dauka tadbirul umur din kenan yanda Allah ta'ala ya ga dama yake wanzan da al'amuransa yau din nan zaka tashi da ranka da lafiyarka amma ana jimawa sai ubangiji ta ya wullo maka zazzabi daga zazzabin nan sai ciwon kai daga ciwon kai sai ciwon shiga sai hawan jini sai kaza sai kaza sai ka ji ka a dukko an daddaure ka da sirinjai kamar wasa sai kaji ana cewa wani kamar wasa ba lafiya lau aka tashi da shi amma yanzu sai su ma yake yi dan a nuna maka ba komai bane ba kai Allah shi ke gudanar da komai shine ma'anar walillahi ma fis samawati wa fil ard wa kana Allah bi kulli shay'in muhita kuma ku sani cewa ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance bi kulli shay'in dangane da kowane abu da ka sani a duniya muhitan zagaye yake da shi qad ahata kulli shay'in ilma Allah ta'ala ya zagaye komai da iliminsa babu wani abu da za ka a boye babu wani abu da za ka yi a bayyane face sai ubangiji mai girma ɗauka ya san shi tun kafin ka aikata wannan shi shine ihatatul ilm din Allah ta'ala ya zagaye komai da saninsa aya ta gaba ubangiji ta'ala ya ce wa yastaftunaka wa yastaftunaka bin nisa qulillahu yuftikum fihi يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوا فانكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالكسر وما تفعلوا من خير فإن bayan ubangiji mai girma ɗaukaka ya ga mai mana bayani akan ayyuka da suka danganci ibada ta sallah da yadda ake salatul khawf da irin abubuwan da suka biyo baya sai ubangiji ta'ala kuma ya shigo cikin matsala ta zamantakewa zamantakewa irin ta aure yadda ake kulla aure da yadda ake so a yi adalci cikin neman aure da yadda ake so kowace mace a bata abin da ya cancanta a gare ta na sadaki da kuma irin yadda idan an yi aure din ake samun matsaloli na zamantakewa tsakanin miji da mata ya za a ba a warware waɗannan matsalolin zamantakewar aure din shine Allah ta'ala ya jero tun daga farkon wannan aya din Allah ta'ala ya ce wa ka, kuma za su zo su nemi fatawa a wajenka fin idan gane da al'amarin mata kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah Allahu yuftikum fihinna na ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba ku fatawa a kansu wace irin tambaya ce za su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da irin abin da ya kasance yana gudana a zamanin jahiliya mutum ne za a mutu a bar masa mace an mutu an bar masa mareniya da yake rukunta ta iya yiwa wannan mareniya din ta iya yiwa wannan mareniya din kyakkyawar gaske ce shi kuma yana kishin a ce wani ya zo ya aure ta saboda haka sai ya taskace ta sai ya hana ta aure idan ta isa aure ga wanda take so za ta aura amma sai ya taskace ta sai ya hana ta aure saboda yana kaunar ya aure ta ba zai yarda kanta ya tafi gidan wani ba wannan shine ɗabi'ar su ta farko da suke yi ɗabi'a ta biyu ta iya yiwa ba ma ba ma kyakkyawa bace ba mummuna ce amma iyayenta sun mutu sun bata dukiya ma shi kuma shine mai rukunta saboda haka a jahiliya sai suka kasance ga shi tana son aure ga wani zai zo ya aure ta amma shi ba zai aure ta ba saboda muninta ko ba zai barin wani ya aure ta ba dan idan wani ya aure ta shi zai gaje dukiyarta Tana zuwa gidan wani da ta fara dasa da da ta fara saka kwai ai ta zama tasa dukiyar ta zama tasa tunda dukiyar ta ta da ta ƴaƴanta kaga ba shi da abin da zai amfana kenan ko sisi a ciki saboda haka wannan dalilin sai ya hana mutum ya hana yarinya ta aure har ta mutu gashi tana begen auren tana kwaɗayin auren tana da sha'awa irin tata ta mace a cikin gangar jikinta amma ya hana ta ya aure saboda mugunta saboda kada wani ya mallaki dukiyarta to haka suke yi a jahiliya da addinin musulunci yazo sai suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da irin wannan muguwar dabi'a shine Allah ta'ala ya ce ya ma'aikin Allah ga ya musu Allahu yuftikum fihinna ai tuni ubangiji mai girma daukaka ya ba ku fatawa fihinna akan al'amarin irin waɗannan mataye din wa ma yutla alaikum fil kitab ga irin abin da aka karantar da ku ake biya muku fil kitabi a cikin littafin alqur'ani wace aya ce aka karanta a cikin alqur'ani ita ce ayar farko farkon da ke cikin wannan sura suratul nisa Allah ta'ala ya ce wa in tuq wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan har kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci fil yatama a cikin mataye marayu da kuke riko ba fankihu ma tsaba lakum minan nisa in ba za ka aure ta kai mata adalci ba dan wani zai aure ta ne saboda ta ba wai dan yana ta ba kaga da kuɗin sun kare zai iya wulakanta ta wannan rashin adalci ne ko kuma wani ya aure ta ya hana ta ta aure din shi kuma ba zai aure ta ba saboda yana kwaɗayin dukiyarta kaga wannan rashin adalci ne shine Allah ta'ala ce fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan har kun san ba za ku iya yin adalci fil yatama a cikin sha'anin waɗannan marayu din ba fankihu ma tsaba lakum minan nisa to ku fita waje mani ga ƴaƴanan da suke da iyayensu ba marayu ba ku je ku aure ma tsaba minan nisa abin da ya muku daɗi ku zaɓa ku darje a cikin mata dan ba wanda ya ce maka kai auren dole ba wanda ya ce maka ka samu wata burtuntuna ka aura a'a sai ka zaɓa ka darje a ƙa'idar aure sai ka duba ka zaɓa ka darje wanda ya zai samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya ma'aikin Allah na samu matar da zan aura malala ya ce ɗar ina ce ya ce ɗan madina ce ya ce to me ka gani a jikinta ya ce na ba kawai dai na san su na san gidansu na san tarbiyyarsu malala ya ce koma ta buɗe maka fuskar ta ka kalla domin a cikin idan matan madina akwai wani sirri je ka kalle shi ka ga abin da zai kawatar da kai saboda haka ba wai kawai ka je ka auro bincin tuna ba ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tunkabul mar'atu li arba'in wannan yana bayar da labarin ɗabi'ar mutane ne wajen neman aure ɗabi'ar mutane wajen neman aure ba ta wuce ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu wani idan ya tashi zai aure li jamaliha abin da yake kalla kyanta saboda haka shi ba ruwansa yar manyan mutane ce yar karamar mutane ce tana da tarbiya ba ta da tarbiya ta san addini ba ta san addini ba ta yi boko ba ta yi boko ba wannan ba shi shine matsalarsa ba in dai zai auro ta beautiful lady ce awa abokanansa su zo gida a ajiye su a sitirin ta ka musu exotic da cincin da doliman su kalle shi su ce shegen kai zaɓe shi burinsa ya cika shi wannan burinsa ya cika wani ɗabi'arsa nan wajen neman aure wani kuma idan ya tashi abin da yake kalla ba kyau din ba abin da yake kalla shine mai hasabi ha. yar gidan manyan mutane ce saboda haka so yake in ya zo majalisa ya zauna a ringa sarkin yalla bai wane ne in babanta mai sarautar gargajiya ce sarkin honorable wane ne in babanta dan siyasa ne sarkin alhaji wane ne in babanta mai kuɗi ne shi wannan an yaka yayi saboda ya san yana da taraliya a kansa in yana auren yar gidan yalla sai ne duk ranar da aka kama shi a police station ai dole a je a karɓo shi yalla sai ba zai yarda sarkin sa ya kwana a hannun yan sanda ba wannan shine proxy din sa shine abin da ya kalla wajen aure sannan kuma wani abin da yake kalla idan ya tashi zai aure li husniha wa li jamaliha wa li maliha wani kuma abin da yake kalla in zai yi aure shine dukiyarta. in dai tana da yar tsaba a hannu to shi burinsa mijin hajiya ne duk inda ya zauna bayar da ciki yake da Allah a samo min wata yar hajiya saboda ya san daga Kaduna zuwa Abuja tafiya ce da ta yi masa nisa daga Kaduna zuwa Lagos tafiya ce da ta yi masa tsaho daga Kaduna zuwa Dubai bai taɓa mafarkin zai je ba amma albarkacin rukon jakar auren hajiya zai iya kai shi dubai saboda haka an je kanti ana sayayya shi yana rike da jaka tana cewa miƙo min dala ɗari biyu yana miƙo ya ce na fa san abin da ya rage saura dala ɗari takwas da hamsin a ciki saura in ga sun yi ƙasa yana hajiya alabaki hakuri <laughs> duk wulaƙanci zai ɗauka saboda shi mijin hajiya ne duk ranar da aka ce kuɗinta sun ƙare to duk kuma ranar zai yi mata saki uku zai ce miki tsallabtu ki salasan na sake ki saki uku ko komi babu a mazhabar imam malik saboda wannan ne sannan kuma akwai wanda idan ya tashi yin aure abinda da yake kalla shine addinin mace shine manzo Allah yace fadfar bi zati din taribat yada idan ka tashi zaka yi aure karkata zuwa ga ma'abociyar addini yada ka sai wato ainihin hannunka ya ribata sai ka samu nasara a cikin rayuwarka mace mai addini sutura ce tana kare maka abubuwa da dama ta kare maka mutuncinka ta kare maka tarbiyyar yaranka duk inda kake kai bacci da munshari kaza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana aure yar manyan mutane bace mutane bane dan kanku ce mun kashe musu kasuwa ke yar babban mutane abinda ake so ki zaman so mai addini idan kina da addini ga ki yar manyan mutane nurun ala nur wa yana aure ki ga ki da addini ga ki yar manyan mutane ga ki da kyau kaga abu afan mudha'afa kenan wa yana aure ki ga da addini ga da kyau ga ki yar manyan mutane ga kuma da yar tsaba a hannun in ce bane ya kakare zaki taimaka kaga abu afan kafira kenan abin da ake so a karan farko din addini addini addini addini shi ake bukata shine Allah ta'ala ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa ku je ku duba abin da ya muku a cikin mataye ku aura masna abin da ba sa so su ji suna cikin gida ku auri biyu wa thulatha ku auri uku wa ruba ku auri hudu fa in khiftum alla ta'dilu amma in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to fa wahidatan aw ma malakat aymanukum fa iya aurar ɗaya ku zauna da ita kaga ashe kenan ta waya ce ka zauna da mace ɗaya wallahi waya ce waya ce dan Allah ta'ala ya ce wa in khiftum alla ta'dilu muna ganin ka mun san kai ba adali bane ba mu dai kan mun yi gaba na an saboda haka shine ubangiji mai girma dauka yake cewa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil da irin abin da ake karantar da ku fil kitabi a cikin littafin alqur'ani fi yataman nisa dangane da mataye waɗanda suka zamanto wato marayu allati la tu'tun la hunna ma kutiba lahunna ba waɗanda ba ku ba su abin da aka wajabta ku ba su ba menene abin da aka wajabta a basu shine sadakin su kuka ki ku basu sadakin su yanda ya kamata hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga ruwayar ummuna aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa tun daga fadin ubangiji ta'ala wa yastaftunaka fil nisa har zuwa fadin ubangiji mai girma ɗaukaka wa targhabuna an tankihuhunna kuma kuke so ku aure su ba tare da kun ba su sadaki ba nana aisha take cewa wannan aya tana magana ne akan mutumin da ta takunu inda hul yatima ya zamanto yana da marainiya da yake riko huwa waliyuha wa warithuha shine shine waliyinta kuma shine magajinta faqad sharikatu fi malihi saboda haka tayi musharaka da shi a cikin dukiyarsa hatta fil fil fadal fayarghabu an yankihaha sai ya ringa kwadayin zai aure ta wa yakrahu an yuzawwijaha rajulan yana kyamar wani mutum ba shi ba ya zo ya aure ta fa yushariku fi malihi wato ainihin bima sharikatu saboda kada wancan ya zo ya musharaka da shi a cikin dukiyarsa irin yadda shi yanzu yake musharaka da ita a cikin dukiya shi yake rukon dukiyar yau da zarar ta yi miji za ta iya zuwa ta ce kaga akaramaka Allah ba ni dukiya ta mijina zan bawa ita son mijinta take saboda haka ba ta kuɗinta wanda ma babanta bai mutu ba ta kwashe dukiyar ta ba miji ina kuma ga wanda babanta ya mutu ya ban mata gado za ta ɗiba ta ba miji ha mata nawa ne soyayyar miji ta sa suka kwashe komai suka ba su an kata ɗaki cike da langatuwo da miya da samira da kumbo a holo an kata ta cika ɗaki tsaf amma a hankula hankula yake zarewa sai an zo wata ran a tarar da ɗakin fanko har gado da katifa ya siya. kuma an magana ta ce ba komai wallahi baya da shi ne na san yana samu zai mayar mun to ya za yi da ita to ina kuma ga gadanta ne za ta ce ce ma rashin kunya ta ce wallahi dauko kudi na ka bani wallahi miji na zan ba ya samu kariyar arziki dama ma'aikacin ganduro ba ne an kore shi dan railway station ne an rufa railway tsohon ma'aikacin railway ne a bashi yanzu zuwa da ringa yin aba ce zai ringa zuwa yana siyo kayan gwanjo ya kasa a kasuwar bacci dan haka bani kuɗi na in bashi gari. ya ci da mu ba wanda ba wanda zai hana ta wannan saboda haka mana na Aisha take cewa fa nazal hadhihi al-aya sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya yana bayani akan cewa idan har kuna so ku aure su kuma ya halatta ku aure su ba hana ku aure su ba amma wajibi ne ku ba su sadakin su yanda ya kamata kuma ku rike su bisa ga amana kada ku cutar da su ku yi wa kanku da kanku auren dole da su in suna da kyau ko ku hana su auren gaba daya in ba su da kyau amma suna da dukiya don ku ci dukiyarsu shine abinda ubangiji mai girma ɗaukaka yake nufi a nan wajen wato ainihin fi taman nisa illati lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an hunna, sannan wal mustaba'ina min al-uldan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya baku fatawa dangane da al-mustaba'ina min al-uldan ƙananan yara yara waɗanda suke raunana Allah tuni ya baku fatawa akan su a cikin wannan littafi na Alƙur'ani a wannan aya da ke cikin suratul Nisa Allah ya gaya muku hukunce hukunce rukon maraya yana daga cikin hukuncin rukon malaya kada a cinye dukiyarsa duk wanda ya ci dukiyar malaya to ya dubga wa kansa wutar jahannama ne innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara fa sayaslawna sa'ira haka Allah ta'ala ya faɗa sannan yana daga cikin haƙƙin da maraya yake a kanka kuma Allah ya baka fatawa akan shi ne wajibi ne ka bashi tarbiya ka bashi ilimi mai amfani ka kula da rayuwarsa ka rike dukiyarsa bisa ga amana har zuwa lokacin da zai manyanta ya hankali yaushe ne zai manyanta ya hankali har zuwa lokacin da zai balaga idan ya balaga sai ka bashi dukiyarsa amma ba wai da zarar ya balaga zaka ɗauki dukiyarsa ka bashi ba sai ka san in yana da nutsuwa shine abin da Allah ta'ala yake cewa wa ya yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ku bawa ku jarrabu marayi ku ci gaba da ba su tarbiya ku ci gaba da rike su hatta iza balagun nikaha har zuwa lokacin da za su isa aure ma'ana sun balaga kenan fa in anastum minhum rushdan in har kun kirdadi cewa mutanen kirki ne suna da nutsuwa to fadfa'u ilaihim amwalahum a lokacin sai ku ba su dukiyarsu amma ya isa aure ya kai shekara 25 ya kai shekara 30 ya kai shekara 35 kan fuskanci baya da nutsuwa ka fuskanci har yanzu akwai ra'ayin yan birni a cikin zuciyarsa wacce za ka dauki dukiya ka bashi ya je ya halaka ta kana bashi zai je haɗu da yan birni yau su sai doka gobe su sai burama gata su sai hennessy ji baka gansu a EOD a haka za a cinye kuɗin suna wannan club din suna wancan club din ya isa aure amma yana shan wiwi yana yawon bariki washe za a ɗauki dukiya a bashi a irin wannan lokacin ba za a ɗauki dukiya a bashi ba haƙƙi na uku da maraya yake da shi a kanka shine dangane da kai wanda kake rukon maraya waɗanda suke rukon maraya sun kasu kashi biyu akwai mai rukon marayar da ya kasance baya da shi amma wato ainihin shi marayin yana da shi kai ne aka mutu aka bar maka maraya ɗan yayanka yayin ya mutu ya bar masa miliyan ɗari kai kuma gaba ɗaya dubu ɗari ma wahala take maka dubu goma wahala take maka to a wannan lokaci ɗin ya halatta ka sarrafa miliyan ɗari ɗin marayar ka ɗauki gwargwadon da zai ishe ka buƙatunka in aka ci ribar dubu goma in aka ci ribar dubu ɗari in aka ci ribar miliyan goma to sai ka yi shi based on percentage abinda aka samu za a kasa shi gida uku misali kashi ɗaya a bawa dukiya kashi ɗaya a bawa maraya kashi ɗaya nawa ne ni da ne wahala da dukiya din wannan ya halatta in har baka da kuɗi in har baka da kuɗi shi sa ubangiji mai girma dauka ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay kada ku ci dukiyar baraya israfan kuna masu wuce gona da iri wa bidaran kuna masu cutar da su ay yakbaru ku jira har sai sun girma ku ba su dukiyar su man kana ghaniyan falyasta'fi Allah ta'ala ya ce wa man kana ghaniyan falyasta'fi wanda ya kasance mawadaci ne to ya kame kana da ka yana da sa to kani ka rike shi dan Allah rike masa dukiyarsa dan dan Allah wa man kana faqiran wanda ya kasance fakiri ne kuma falyakul bil ma'ruf ka ci dukiyar maraya din amma bil ma'ruf da kyautatawa menene kyautatawa shine kada ka zalunce shi irin abin da idan aiki kake masa ga abin da ya kamata ka ɗauka na albashin aikin ka to irin abin da za ka ɗauka kenan amma kada a ga cewa an mutu an bar maka maraya ne ɗanta ta goma shi a hannunsa daga mutuwar babansa wata ɗaya da mutuwar babansa ko arba'in ɗin yan bid'a ba a yi ba ka zo ka fara canja gida fenti ka fara buge can wajen ka fara gyara can wajen da wata dukiya da kafin baban ya mutu ina muka san ka da wannan kuɗin a kwana biyu mu ji ka ka tafi mai dubura aure ko ka je Yola ko ka je ka ɗauko banifiya ina ka samu wannan kuɗi ɗin da kana yawo da tsohuwar argar mashin ɗinka Suzuki ko Kawasaki ko Jancan yanzu an ganka ka zunguro mota ta ina wannan bai halatta ba yana daga cikin haƙƙin da maraya yake da shi akan mai rukonsa shine idan har marayan ya zamanto yana da rumbu da ake ajiye masa hatsinsa a ciki to ya halatta a ɗauko hatsinsa a haɗa da hatsin mutanen gida a dafa tare a ci wannan ba cutarwa ne ga maraya amma kada a dafa dan a yi masa mugunta a ɗauko daidai gwargwado kada ran kada han daidai ruwa daidai tsaki abinda za a ɗauko kenan tunda ubangiji ta'ala ce wa yas'alunaka anil yatama qul islamul lahum khair fa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san waɗanda suke yin fasadi da dukiyar malaya ya san waɗanda manufarsu shine kawo maslaha a cikin dukiyar malaya rike dukiyar da alkhairi rike dukiyar da amana Allah ya san waɗannan to shine abin da Allah ta'ala yake nufi anan wadan ya baku fatawa dangane da al-mustad'afina min al-wildan wato ainihin rauna na daga cikin ƙananan yaran da aka mutu aka bari Allah ta'ala ce wa an kuma yana umartar ku ku tsaya lil ma dangane da al'amarin marayu bil bisa ga adalci kada ku cutar da su Allah ta'ala ya ce wa ma taf'alu min ku sani cewa duk abin da za ku aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima tabbas ubangiji mai girma daukaka ya kasance masani ne dangane da abin da kuke aikata na alkhairi Allah ba zai taba tozarta ladan ku ba Allah yana nan ya tana dan muku da lada mai yawa a yinin gobe alkiyama aya ta gaba ubangiji ta'ala ya ce وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إقرابا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya shiga al'amuran da suke faruwa a cikin gida matsala da suke iya faruwa tsakanin miji da mace idan matsala ta faru tsakaninki da mijinki tsaya ki ji dokoki na shari'a yanda Allah ta'ala yake so ki bi ki warware wannan matsalar ta gidanki Allah ta'ala ya ce wa inimra'atun idan aka samu wata mace khafat min ba'liha nushuzan wacce take jin tsoro min ba'liha daga mijinta idan aka ce ba'lu ana nufin azzauji kenan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha mazajen su su suke da haƙƙi wato ainihin su mayar da su in an samu matsala matarka ta koma gida to a nan lokacin kai kake da haƙƙin da zaka ce na mai da matata ba wai iyaye ne za su rike ta ba sai sun ga dama su kawo ta ko sun ga dama su hana ta ba su da wannan haƙƙi din duk ranar da ka aurar da yarka ka sani cewa haƙƙinta ya koma kan mijinta mijinta ya fi ka ƙarfi a kanta domin abin da mijinta yake mata kai ba za ka iya mata ba saboda haka shari'a ta ba shi kyakkyawan haƙƙi a kanta to sai aka samu matsala tsakanin miji da mata zama ya ƙi daɗi sai ta taso ta dawo gidansu ko ya ce ya sake ta idan ya ce ya sake ta ku iyaye ba ku kuke da haƙƙin da za ku ce mu muka ga dama mu mayar maka da ita ba ko in mun ga dama ba za mu mayar maka da ita ba a'a shi mijin shi yake da haƙƙin da zai zo ya ce na sake ta da safe yanzu da yamma na mai da matata taso mu tafi kai baba baka da wannan haƙƙin din ke uwa baki da haƙƙin ki hana ta komawa shine abin da ubangiji ta'ala yake nufi da wabu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna su suke da ikon su mayar da mata su da matayensu idan akwai wani abu da ake jin tsoro na cutarwa ba kai za ka tsaya ka ce a'a kai ba ka yadda ba a'a sai a je a samu waliyin da ya daura aure din a samu limamin da ya daura auren a koma masallacin da ya daura aure galibi mu masallatan mu da sun daura aure an baje shi kenan ba za su ƙara jin komai ba ba a bibiya wasu ma ko certificate din auren ba sa bayarwa saboda haka da an daura aure an baje shi kenan sai kai liman kana alfahari ga rijistar ka ga littafin ka a shekara na daura aure guda 200 to ma ka ji in baka yi wasa ba 150 ya warware guda 40 a ciki cikin matsala ake goma ne ake tafiya da kyar da kyar to saboda haka daurin ku ku malamai ku limamai masu daura aure shine daga cikin haƙoƙin ku shine yin sulhu a cikin aure ko ma ka samu ka ko ma ka samu malamin da ya daura aure maka Allah auren nan da ka daura akwai matsaloli suna faruwa ya kake gani malamai su haɗu su bayar da shawara ya za a da wannan aure ɗin in abu ya ci akwai alhakin galibi mu a ƙasar hausa mun ɗauki zuwa gaban kotu wani abu ne na illa mun ɗauki zuwa gaban kotu wani abu ne na karanta da zarar an ce gawa ne da shi da matarsa sun je kotu ai abin kyama ne ana cewa matarsa ta tafi kotu ta kai karasa kafin ya karasa kotun babarsa za ta bugo masa waya kana zuwa ka sake ta in baka sake ta ba ni zan tsine maka dan ba ta da mutunci ta kai ka kotu wannan ko ba haka bane ana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsalar aure akwai kotun da ta kai ta manzon Allah babu kotun da ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa saboda haka dai abinda ake nufi da alba'alu shine mijin mace shine Allah ta'ala ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan tana jin tsoro daga mijinta nushuzan shine kau da kai kullun ya shigo cikin gida cikin bata rai kullun ya shigo cikin gida cikin kawai mata da kai baya kula ta baya mata fara'a in ta ji yana dariya to waya aka bugo masa in ta ji yana dariya to yana kofar gida ne cikin abokanai in ta ga yana murmushi shi kadai a zaune akan kujera to chatting yake yi amma da ya kalle ta sai harare harare sai tafta fuska sai bata rai au i'radan ko yana juya mata baya hatta a wajen kwanciya in ya kwanciya da ita baya jin daɗin kwanciya da ita in yazo mu'amalar aure da ita sai ya ringa juya mata baya sai tana bin sa ana samun wannan matsalar a gidan aure shine ubangiji mai girma dauka yace fala junaha alaihima babu laifi a gare su an yusliha bainahuma sulha su zauna su sulhu yaya sulhu zai kasance shine su zauna su dirasar matsalolin su kuma keke zaki ba da kofar da za a yi dirasar matsaloli din amma galibin matan Hausawa ba su san me ake miki da miji ba wata tana son ka kafin ka aure ta saboda fata take ta samu dai ta shiga saboda haka duk abin da za ka yi mata na jan aji da wulakanci da waye duk ta yadda uzuri take maka amma da zarar ta shigo cikin gida ta ci shinkafa yar gwamnati ta baje ta darje to shikenan sai ta zama tamkar wata bakar kumurci wata tana daukan da ita da mijinta matsayinsu guda ɗaya dukkaninsu sarakuna ne a cikin gida wanda kuma bayan da za a yi sarki bi a gari ɗaya sai a yi yaƙi shi sa da kika ɗauki mijinki ke sarauniya ce shi sarki shi sa ake yaƙi wata ma ɗauka take sama take da mijin in ka ji complaint ɗinta so take kullum sai mijin ya tsugunna ya gaishe ta da safe ya gaishe ta da yamma kamar uwarsa wata abin da ta ɗauka kenan shine aka yi mata adalci in ka ji tana batun adalci adalci to sai abin da take so a cikin zuciyarta sannan shine adalci duk abin da aka yi ko da ya dace da ayar alqur'ani ko da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba a yi mata adalci ba ta kuntace zuciyarta ta hana tunaninta gudana ta hana farin cikin ta tafiya kullun cikin zargi take Kullum cikin zargi kake za ka sha mamaki in kana jin irin complaint din nan akwai mijin da ya zo ya same ni muna sulhun aure yake gaya min cewa malam wannan matan ni fa gani nake kamar ta samu tabin hankali wai ita laifinta shine dan me yasa kullun sai ranar kwanar abokiyar zamanta sai ranar kwanar kishiyarta ake ruwa daga sama ita kuma ranar auren <laughs> ranar sashe ta ba ruwa daga sama duba ka ga irin wannan tunani din washe za a zauna lafiya da ke wata matar kafin ka aure ta lokacin take da kyakkyawan lafazi lokacin da take saukar da murya lokacin za ta yi magana da kai take sunkui da kai amma da zarar ka aure ta ta zamanto yar daba kana magana tana magana tana tsatsare ka da ido kafin ka faɗa ka gama faɗa ta mayar maka washe za a zauna lafiya da ke wata gata da shegen musu duk abin da ka gaya mata ka ce ga yanda za a ita ma sai ta kawo nata tunanin kuma in ba abu nata tunanin ba an shiga cikin masifa wannan matsala ce da take haihuwa a gidan aure wata matar a da lokacin da za a aure ta a lokacin take kwalliya a lokacin take wato ainihin nuna cewa ita mace ce amma da zarar ta zo cikin gidanka ta su kurkuce ka fita ka barta da rigar bacci da yawon bacci da kwantsa a idanta ka da ka same ta da daurin kirji wacce za ta burge ka babu kyakkyawan lafazi ita ko irin yan kalmomin soyayya na zamani ba ta iya gaya mijinta ba to me yasa ba za a samu matsala a gidan aure ba me yasa ba za ku ki zaman lafiya da mijinki ba dan me yasa ba zai je ya ringa ganin mata a Instagram suna burge shi ba dan me yasa ba kullun zai bude Facebook yana kallon ƴan mata ba dan me yasa ba zai ringa chatting da masu kwantar masa da zuciya ba ke ba ku ta kwantar masa da zuciya kin zame masa bakin kumurci kullun fada kuke da juna wata haka za a kudundunota ta a kawo ta gidan mijin ko girki bata iya ba iyaye ku koya wa matan ƴaƴan ku girki ku koya wa ƴaƴan ku girki dan galibi uba shi abin da ya sani ya bata tarbiya shikenan yarsa kullun cikin hizabi ga ta mumina ga ta mutuniyar kirki masha Allah ta haddace alqur'ani ta yi nisa a cikin haddar bukhari da muslim duk waɗannan alhamdulillah masha Allah amma abubuwa na rayuwa iyaye mata da iyaye maza sai kun haɗu kun koya musu dan wata idan ka kawo ta gida ta kwaba maka shinkafa wallahi za ka yi kamar mulaba wata abada ake yi kakan hoye mulaba da fulawa ake yin ta shinkafa wannan ba ta iya dafa ba ko yaushe za ta girma burge mijinta ita abinda ta taso ta tarar a gidansu shine jadawalin kasar Hausa a sha koko da kosai da safe da rana a ci wake da shinkafa da daddare a ci tuwo wannan shi kaɗai ta iya gwaninta amma irin ɗan abin bincikan nan na zamani sifirin gross dolman wannan duk bata san ba duk ta san labarin su ba to dan me yasa ba za a samu matsala a gidan aure ba dole a samu matsala a gidan aure to fala junaha alaihi masu zauna su tattauna da junansu kuma lokacin da za a zauna a tattauna din ke ce zaki bada haɗin kai kamar yadda muka faɗa ke zaki sun kuyi da hankalinki ke galibi mata su kaye ne ba su za su mallaki zuciyar miji ba Ke sani cewa shi namiji tamkar zaki ne a cikin halittu na damun daji babu wanda ya kai zaki karfin zuciya kuma babu wanda ya kai shi tausayi saboda haka idan yana cikin karfin zuciyar nan zama zaki ki kauntar da zuciyarsa sai ki ga ya tausaya miki kina zuwa ki zauna ranka ya dade mai gida kira shi da sunansa ko kira shi da sunan intiyarsa haba baban halifa na aure ka ka rabo da ƴan uwana ka rabo da dangi na ka rabo da kaza ka gashi na zo gidan nan da in faranta maka na ka faranta maka sai ki rushe da kuka Ba kin iya kissa ba dan me sa ba za ki kuka ba yana kan kujera yana daddaura fuska yana ganin kin fara kuka zai fara sassauta to ai ce ni ce me ni ce me ni biki mun komai ba to yana ga abubuwan ne zan to ni wannan kukan ne bana su, to ai sai ka yafe mun zan daina kukan ne fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha babu laifi ku zauna ku yi sulhu da ke da mijinki ne da ke da mijinki ne wacce take ballaga za karuwa a waje take burge wani take hana sakat ga wani balle ke da kike gidan aure sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama mijin ke dauki hannu ya dora akan fuskar ki lada zai samu lada zaki samu Jabir dan Abdullah ya ce ya ma'aikin Allah mutum ya je ya zakkewa matarsa ya ji dadi kuma a bashi lada yace to ya kake gani in dan matar haram ya je ya zakkewa ba dadi zai ji ba a bashi zunubi to dan me yasa ba za ki masa abin da za ki ci kwaikwaye mijinki ba dan me yasa kullum ba za ki ringa samo fikirori na abin nan ba ba ku da fikira ba ku da tunani ke kullum kina matsayin ministan harkokin cikin gida ya aikin waje ya zo ya aikin cikin gida ke ce minister of internal affairs in gidan ke zauna lafiya ke ce in gidan ke watsa ke ce saboda ka ringa tunani amma ta kullum in zaka fita me za a dafa da yamma ita ba ka da tunanin me za ta dafa maka zauna ki tunani ki roster a cikin kitchen ɗinki dan wani kina ce masa me za a dafa maka kin kwance masa tunani ni ki ma san me kike yi ba ke. in yana da tsarin kafin kayan abincin gidansa su kare yana so ki gaya masa to gaya masa ranka ya dade kayan abincin nan sun kusa karewa Allah ya hore Allah ya kara, arziki Allah ya kuma ka ka siyo mana wani in ya kawo gode masa amma ta ita fa gani take dolan sa ne dama ya kawo tunda an kawo dole ku ai la shukura al wajib kai ta kokarin kawo shinkafa kai ta kokarin kawo saman bita kai ta kokarin kawo waken gwangwani da na leda amma ba abin da ya shafe ta godiya wannan ba za ta yi maka ba wannan duk yana daga cikin matsaloli din sai kun zauna kun karanta matsalolin ku kai da ita fala juna alaihuma an yi yusulha bainahuma sulha ubangiji ta'ala ya ce wasulhu khair ku sani cewa sulhu shine mafi alkhairi shi kuma sulhu tanazul ne ke za ba da dama a sulhu shi kuma sulhu tanazul ne idan aka ce tanazul ana nufin dole sai kin haƙura da wasu haƙoƙinki in dai kina so ai sulhu sai kin hakura da wasu ki. hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar ummuna aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ruwayar Abdullahi dan Abbas afwan Allah ya kara masa dace sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Sauda bintu Zam'a ta ji tsoron zaman da take da Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda a wannan lokaci ita ta manyanta tana da shekaru shi kuma yana da mata a cikin gidansa masu wato ainihin ne karancin shekaru suna na Aisha suna na Hafsa su Zainab bintu Jahshin duk suna cikin gidan ita kuma ta manyanta sai ta ji tsoron hankalinsa ya fi karkata zuwa ga matansa ƙananan nan tana jin tsoron ba zai mata adalci ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ai mai kamala ne dole ya adalci ko ya kauce wa rashin adalci idan har san ba zai mata adalci ba dole ya haƙura ya sallama ta ya ce to ki hakuri saboda ba zan iya miki adalci ba da na na sauda ta fahimci haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta je ta same shi suka zauna suka yi sulhu sai ta ce da shi ya rasulullah na ga yanzu ba ka da karsashi a kaina saboda haka abinda nake so da kai shine nayi honorin din kwana na daga nana Aisha ni dai abinda nake so shine ka rike na a matsayin matarka da wannan ne malamai suka ce idan za ku yi sulhun babu laifi ki saukar da kanki wasu haƙoƙinki musamman in kina da kishiya ke ce uwar gida ran gida in aka sake ki ke aka cuta kin haifi 'ya'ya biyar shida bakwai ki yi abin da za a sake ki sun zama mutu bayan waccan tana kwance mai mata shara daban mai mata mofin daban mai goge mata shogilas daban mai kunna mata tv daban a cikin 'ya'yanki ke kuma kina can kina zawarci kina gararan ba a unguwa saboda kin an sake ki to zauna da mijinki ku yi sulhu ranka ya dade eh naga sabuwar amarya ta zo ana rawar kafa da ita kuma ni na san a ka'ida amarya ko ta buzuzu ce aka kawo dan adam sai ya rawa kafa da ita dan haka ni yanzu wannan shekarar daga January 2018 zuwa January 2019 din na barwa amarya kai karin da lekowa muna gaisawa kafin January 2019 ya zo sai kin ji kansu sun fara tsalle dole sai ya kwaso ya dawo kanki wannan sulhu ne kina da damar wannan ta iya cewa ranka da dade na ga ɗawainiyar ta yi yawa saboda haka ni yanzu duk kudin oman gidan nan da kudin magin gidan nan yana kaina ai da ma ka san ina da sana'a ina saka ina sai da zoɓaro, da ina sai da lamurje saboda haka zan ga amfani da kudi na wajen siyan wannan ni na yafe burina ni dai in zauna a gidan nan ba mijin da zaki yi haka ba zai ji daɗi ba saboda shugaba ne amma galibi ba ma daukan mazaje a matsayin shugabanni kuma Allah ya ba su shugabancin ba yanda zaki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ubangiji ta'ala ce su mazaje su ne shugabanni akan matayensu sai Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ki kalli irin yanda ubangiji ta'ala ya fifita shashin maza akan mata halittar ba iri ɗaya bace ba kyan namiji a ganshi dogo garjeje cikakke awan igiya madakin ƙato wannan shine namiji ita kuma kyan mace a ganta wata yar ta very flexible ta lauye can ta lauye can wadda wannan ita ce mace amma ka ga mace tubkekiya awan igiya wannan ba mace ba kenan wa bima anfaqu min amwalihim da kuma yanda mazajen suke ciyarwa a cikin dukiyarsu mutumin da zai fita ya kawo kuɗi a ci ai dole ki masa biyayya dole ki masa da'a dole ki masa kaza naira wasa ce wai ga miki ana gaba da naira wai ga miki ana gaba da kuɗi wai gaba da kuɗi ba wanda yake kin kuɗi Allah ya ji dan mallan lawan Abubakar anan Kaduna yace duk mutumin da kaga yace baya son kuɗi to cikin bi ɗaya ko dai mahaukaci ko munafiki ba wanda yake gaba da kuɗi to yana zuwa yana kawo kuɗinsa yana kashe kuɗinsa to lalle za ba za a yi masa biyayya ba me kuɗi ai kamar wani sarki ne dole sai an masa da'a dole sai an masa biyayya dole sai an masa jinjina sai yana ji ana ce maka ranka ya dade sannan yake jin daɗi nan yan social media sun hana ruwa gudu sai mu dakata a nan wajen abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko su kan harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi